Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ungulde da Buhari Haya Unguru da Adamu Habu Umar Iyanga taura jihar Jigawa. masu son sanin tarihin azbinawa ko auzinawa na jamhuriyar Nijar musamman ma ko suna da alaka da wata ƙabila ko kuma wata ƙasar. To idan masu tambayar na saurare ga ansarku da wakilinmu a yamai Sulaiman Barma ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibu Hammani da ke jami'ar Abdulmumuni Diyofo ta yamai jamhuriyar Nijar wanda ya ce. Bismillahirrahmanirrahim. tarihin abzinawa shi kamata a hango kamin a kai tarihin abzaniyar ta tambaya ce wadda an daɗe da aka ware ta yau da shekara kamar dubu da ɗari biyu akwai wani mutumin iran ne yanzu sai a ce iran don saboda a lokacin da ba a bambanta musulmi musulmi shi kenan ne ba ba a cewa kai na ƙasa kaza ka yi. ana shi shakur zadbe tarihin masalik umar malik ya yi wannan zancen cikin wannan ƙarni kuma akwai wanda aka ce ma aliyu yaqubi cikin littafan shi biyu a tarih da kitabul buldan shi ma ya yi wannan zancen ƙarni na tara shi ne kila na farko da ya fara da ambatar ƙasashe abin nan dauloli cikin ƙasar nijar ta yanzu ke ne shekara dubu da biyu a yi wannan tambaya don me saboda daga rif ta wajen tanje maroc har zuwa Mauritani daga nan har zuwa iyaka da Masar mutane sun kamar akwai dangantaka tsakanin duk al'ummomin nan da ke wani yanki to ka gani sun yi mamaki su ce wannan daga ina suka fito shi ne ita ce tambaya sa'anan daga baya wanda ya yi nazari akan wannan ƙarni na goma sha hudu ana ce musu ibn khaldun shi ma yana da muhimmanci kwarai shi balarabe ne yana da muhimmanci kwarai ga tarihin niger muna aiki da shi to don me daga ina suka fito sun fito to wannan kuma tambaya irin wadda ake kamar hausawa ne shi daga ina suka fito to wannan tambaya a kimiyyance bai kamata ma a yi ta ba ana iya a tambayi daga ina harshe ya fito amma kabila kamar yanzu faransawa faransawa faransanci suka yi ko to amma ai ba kabila guda ce ba harshen nan ya hada su kamar yanzu hausawa harshen ne ya hada su kamar yanzu eh, mutanen ingilish harshen nan ne ya abin ya hada su har su gazon kabila guda to su abzinawa a takaice kashi uku ne akwai yawancinsu zamne suke manoma ne da ke ɗan kiwaka yawancinsu ba na biyu makiyaya ne amma su ma suna da yawa na uku makiyaya ne na cikin sahara su ne ake ce ma su ne muke ce ma abzinawa kenan cikin kashi ukun kashi wanda ya fi girma ba ma makiyaya ne kashi wanda ya fi karamci su ne muke ce ma abzin to dukkansu akwai tushen kalma wanda ya haɗa harshen mazik mazik kasan kasan ne a ce majigan ko kuma a ce eh, wasu su ce eh, abin na imaji hak wajen mali kai da amma da kana ganin akwai dangantaka mazir majiran da mazir duka abin to shi ne ya hada su amma ana jin kamar wannan na kamar nigeria kaltamajik harshe ne masu amfani da harshen tamajik kamar hausa ne yanzu ba a ce mutane hausa ba shi kuma hausa mine ne harshe ne ba wani abun ga wani asali ba ne daga wani wuri a'a harshe shi ne hausa na ce maka ni ban gane hausa ka ba ko kasan abin da ko don eh, su abzinawa na nijar wa'anga daga cikin wannan gurfkin na uku suka fito daga ina suka zo ana jin sun fito ne daga ƙasar libi arewa musu um, gabas ta libi ta wajen iyaka da masar sun fito daga nan wajen eh, ajidabiya daga nan menene sa suka fito daga nan don saboda da babu su ne cikin tsara me ya kasu cikin sahara abin da kamu suka mallaki raƙumi da babu raƙumi cikin afirka cikin afirka babu raƙumi da raƙumi ya shigo da hanyar ta hanyar masara lokacin nan kuma ƙasa ta fara kashewa sosai kenan sai wanda ya iya ratsa sahara shine za a yi more shi eh mai raƙumi shi zai iya ratsa sahara raƙumi shine yabba wannan kashi na cikin berber damar shiga nesa cikin sahara har su mallaki an dusiyoyin da ke cikin sahara inda inda ake samun ruwa suka tuwo sannan har sun kawo nan ƙasar Nijar da ƙasar Mali da ƙasar Murtani nan sun kai kaka gida to nan ne asilin kuma na ce maka Eh, wannan tambaya eh, ta daɗe ana yin ta Muhammadu Bello tun bai zan sarkin musulmi ba ya rubuta wani littafi ana ce mishi infaqul maisur fi tarikh bilad at-takrur shi infaqul maisur yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai ga tarihin Nijar to shi infaqul maisur ciki shi ma ya ambaci wannan matsala daga ina suka tafi shi kuma ya ce sun fito daga cikin ƙasar kananiya ne kananiya palestine daga palestine suka shigo suka hayyace ma eh, yan <laughs> su abzinawa yan aljanu ne <laughs> aljanu ne suka yi su da mutane da aljanu suka yi a ba zolaya fice akwai shi cike akwai ga mutane da yawa wata rana bin eh, cikin bincike bincike na tambayi wani ce mishi kai mi ka gani abin nan abin na a kare da sai sai ce min wani bujaje ce ya ce min ka taba ganin abzina yana fada na ce ya ce to da kaga suna fada ka san ba mutane bane a aljanu ne <laughs> kenan abu ne da yawa tsoya mutane da yawa abuna kiri suna faɗin haka nan hmm. amma gaskiya dai gaskiya dai abin da ya ba mutane mamaki da da yake harshen kasan duk larabawan da kake gani larabawan algeria larabawan mauritani larabawan tunisia larabawan maroc larabawan libya dukkan su berber ne dukkan su asalin su daga nan ne suka hito daga baya ne da musulunci ya shigo da su musulunci ya shigo sannu sannu har suka batar da suka bada harshen su suka dauki larabci yanzu ana kiransu laraba kuma ba nan ne ba kawai ai mutanen masar su ma haka ne ai da suna da harshen su daban suka harshen su ne bace yanzu suka zama laraba mutanen palestine ai abin kanane ne da da filistin su ne kaga yanzu sun zama laraba mutanen siri yanzu sun zama laraba da da abun gani akwai aramiyan cikinsu akwai asiriyan akwai akadiyan akwai sumeriyan dukansu ƙabilu ne to harshe ya bace sai kaɗan kaɗan kake samu lokaci zuwa lokaci ko Eh, can cikin wani lugu haka na kasar su mm. mutanen iraq kazalika duk wa'annan larabawa da abin da ya faru ga larabawa da abin da ya faru da keltimajik eh, shi ne ya faru ga duk kabila ko shi ije cikin duniya inda tana da yawa to kada ka nemi asali guda eh, Profesor a nan ana iya cewa akwai wata dangantaka ta jini tsakanin abzinawa da laraba babu babu dangantaka ta jini eh, tsakanin abzinawa da larabawa babu amma masu binciken harsuna sun ce akwai wata wani kamar iyali komai ake zan cewa abin ga cewa ake eh, da turanci fami ake cewa linguistic wato da harshen larabci da harshen masar na da da harshen berber da harshen hausa an yi wani lokaci inda tushen su ɗaya ne tushen su ɗaya ne harshen hausa da na tsohon masar da na berbera ana ce mishi da na larabci ana ce mishi gani ko mene ne zammance da eh, fami afro asiatic in ka yi bincike ku sosai sai ka gani lalle akwai iyaka babu wata iyaka tsakanin harshen hausa da harshen berber da buzanci da harshen masar ta da sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin azbinawan jamhuriyar Nijar da kuma ansar wata tambayar yanzu dai a madadin Profesa Jibu Hammani da wakilinmu Sila Barma duk a jamhuriyar Nijar da wanda ya haɗa mana sautin ko da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.